come, come. Sallama zuwa gare ku ‘yan uwa matasa barkam da sake kasanta da ku a cikin wannan shirin mai katar da kuna na labarun matasa. A nan cikin ɗakin magana ni ta ku fanta shamsu ina tare da gora ta rikiya a remi. Ya ne kotan kiki wannan shainin ɗin duka ke kaɗai. Fanta ta lafiya ta lau kawai shirye nake domin kasancewa tare da abokanenmu matasa wacce tsaraba kika kawo mana? To za mu fara ne don tsokaci a kan ƙarshen gasar Akademi a Award da ƙungiyar Scoot ta jihar maraɗi ta shirya. Sai kuma takaitaccen rahoton mu na yau da ke ɗauke da tarihin wani matashi makaɗi a jihar Maradi. Kamar ko da yaushe za mu kwashe 'yan komatsanmu ne bayan mun ji ababen da ke labari a fannin wasannin motsa jiki. aiki a waɗansu makonnin da suka gabata matasan garin Gaya suka haɗu suka shirya kansu domin tsabtace su unguwa zuwa unguwa. Haka ne waɗannan sun kuma haɗa da matasan anguwar Zango, Saka Batama, Kwaiza Kunda da Kusu ɗaya daga cikin su ya yi wa fadal Alu ƙarin bayani. Ina sin dinuwa imogoro. Mun kafa wannan tsari ne domin matasa maza da mata su kawo nasu kokari wajen tsabtace gari. A duk sati akwai lokacin da ake ɗauka misali a ranar Asabar tun karfe bakwai suke tashi su je su yi shara har zuwa karfe tara idan suka kammala sai su gaida juna cikin annashuwa kafin kowa ya kama gabansa suna yin kokari ne ƙasa ta ci gaba mu ya ci gaba to wai ma in tambaye ki kiki menene gwamnati ke yi domin karfafa ma waɗannan matasan gwiwa domin samun amsar ki fanta magajin garin birnin gaya hamidu amadu ya yi mana ƙarin bayani sai mu saurare shi akwai mai da hankali na matasa gaskiya wanda unguwa-unguwa suke taruwa domin taya mu ta fuskar tsaftace birnin gaya za mu eh, iyakacin mu domin rakiyar su ta eh, fuskar kayayyaki da abin da zai biyo baya. Na ji daɗi sosai na yarda da waɗannan matasa da suka gane cewa sai an haɗa eh, ƙarfi domin a samu zuwa gaba. Yau sati ɗaya kenan da gasar akademi a wartar rufe filin ta jihar Maradi. Gasan ta ɗauki wata biyu kenan cibiyar scott na gudanar da ita. Tabbat Fanta makarantar sakandare ta Bagalam ta lashe wannan wasan na karshe Gasannin sun taka ne kan taken 'yancin kan matasa A ƙarshen wa'anga wasanni na al'adu da an kai. 'Yan makaranta na sakandare takwas sun kaje wajen wanga wasan da an kai a cikin garin Maraɗi. Bashir ɗan baba, shugaban wannan ƙungiya ta Iskut in Maraɗi, shi ne wanda ya tsara shi, yana kuma kewa sun cimma gurin da suke nema. A yau ayyukanmu sun shafi kusan matasa dubu ashirin domin duk marece akalla matasa ɗari uku zuwa ɗari hudu ne ke zuwa nan. Muna amfani da wannan dama wajen yi musu bayani a fannoni da dama kamar musgunawa jinsi lahiyar ma'aurata da incin dan adam ina iya cewa a yau an yi amfani da kwararru masu yawa matasa ne su da kansu sun ka zaɓi su yi magana akan matsalolin da suke fuskanta ba tare da ja da baya ba ismail kulubali wani matashi dan kallo eh, matasa ne su kansu suke nan suna wasan kwaikwayo domin su wadda kansu da kuma wadda kan abokansu yana hada matasa da ke maganar shashanci a yau matsala ce gaskiya da ke shafar yankin maradi kenan idan matasa da kansu sun tashi domin yin magana kan shashanci abu ne mai kyau oh, A cikin wanga wasannin na Academy Award da ya ɗau ƙarshe a maraɗi gari ne da bai saba da irin wa'anga wasannin ba, amma shugabansu wanda ya tsara shi yana nunin farin cikinsa wajen cika aikin shi da alkawarin da ya ɗaukan musu. Ta wani ɓangaren kuma matasan birnin gawar da dama ne ke neman gashin kansu ta hanyar yin wasu 'yan ƙananan sana'o'i ko ba haka ba kiki? Haka ne fafanta amma fa suna ƙorafi game da rashin tallafin ƙasa. Tasimi Saini Hassan malamin makaranta ya yi wa mana Amadu ƙarin Bayan. bayani. Gaskiya a nan birni matsalar da muke cin karo da ita matasa ba su da hulɗa babu ƙungiyoyi sosai ko kuma abokan hulɗa domin taimakawa matasa. Yanzu idan mun ka ɗauki misali matasa suna 'yan dubaru ta fuskar ilimi na akwai babban matsala yara da suke zuwa kiwo tare da dabbobi ba ma yaran ba ne uwaye ne ke tura su kai dabbobi cikin daji muna nan muna wadda kan iyayen domin su rubuta su. Fanta tarihin wa kika kawo mana a takaitaccen rahoton namu na Lahadi. To kiki a yau dai zamu ga tarihin wani matashi mai suna Nasiru. Nasiru dai makaɗi na masarautar Katsinan Maraɗi kiɗi kuma ya kasance gadon gidansu duk da a cikin ɗan uwan shi guda 20 shi kaɗai ne ya riƙe wannan sana'ar. Kirarin sarki ne. Nasiru a yau ya zama cikakken namiji da ke kare mutuncin iyalinsa tare da sanya rigarsa ta babban makaɗi da ubansa ya zama a fadar sarki. Shi ke da babban yaunin garza fifitun al'adar wannan fadar da furucin kirari da kuma waƙoƙi domin hakikanta martabar sarki da biya muradan fadar. Yau Nasiru ya bayyana mana turbar rayuwarsa. Ni kuma lokacin da abin ya shiga rayuwata da na bar lakwal kuma na ga gidanmu ba mu yi sai na laƙe mu abu. Shi dai tsohon kalaba ya so har ya ga dai ina son abun sai ya jawo ni shi ke gwada mani ga yanda ake kiɗin taken gidan wani sarki ga taken sarki ga na buhadin sarki a hankali a hankali yana koya mana har na kai na iya. banban da sauran makaɗan da ake ganin wuraren sabgogin suna da kuma aure wanda wani bin ma sun tsunduma ne cikin sana'ar ba tare da sun gada ba. Nasiru sarki kaɗai yake wa waka don haka ya haddace tarihin dukkan milkin sarakan da suka hau gadon sarauta bi da bi cikin wannan masarauta ta maraɗi. sai da na sha wahala ni ma ka iya shi saboda kiɗi da hannu biyu ne kake yin shi maka kana da makaɗi bayan ka kuma kana dahewa ne ainihin mu da mu makaɗan sarki ne alhaji lawali mai ganga makaɗin sarki ne alayi umaru mai ganga makaɗin sarki ne shi ya yi alayi lawali ni kuma alayi lawali shi ya yi nasiru na cin moriyar rayuwarsa albarkacin wannan al'adar sai an mutunta ka'idodin a kuma sanya ladabi ainan ga duk sana'ar da mutum ke yi ma'anar ninsa ta dangalu ga faɗawa matasan yau da su baiwa al'adunsu gaskiya ni ai ba ni raina ganga tun da ganga ita ta yi da kiɗin na aka wata kuma aka tida ne na girma ba ni ba wani ma dan nan gidan a dalili na har yanzu yana cin arzikin inda wannan kidi muna samun alheri gare shi sosai bayan kidin nan na gidan sarki ana zuwa a sallama mana nan gida ana san gangami ko na unguwa in ɗanka ya ɓaci ni ne za ka zuwa ka gani duk garin ga an sani amma a yau nasiru na tambayar kansa cikin wata fuska mai shiga tunani an wannan al'adar ɗaya daga ɗiyansa zai iya samun ɗorewa da ita domin ko a cewar shi yaran zamani na yau ba a da tabbaci a kansu. Sai kuma labarin wasannin motsa jikinmu. a ranar alhamishi 20 ga watan fabrairu na shekarar 2020 raba kasar morocco ta soma wasannin share fagen shiga taekwondo don halartar gasan wasannin tokyo na shekarar 2020 'yan wasan niger biyu ismail garba da tekiyet ben yusuf talata da ta gabata suka saka kawa a kasar morocco abin lura kuma a nan wurin shine 'yan kasar niger guda biyun nan na cin moriyar kyautar karatu ne a wannan fannin a kasar jamus a wajen taekwondo competence center ne suke gudanar da shirye-shiryensu. Koma zakaran wasan taekwondo na kasar Nijar Abdulrazak Isufu Alfaga a cankin ya shirya gasar Jo Olympic inda ya lashe lambar azurfa a shekara ta 2016. A nan za mu rufe filin labarun matasanmu na wannan ranar Lahadin. ‘Yan uwa matasa muna miƙa muku tafifiyar godiyarmu. Mun gode miki ke Mariki Arimi da kika kama muna muka gabatar da wannan shirin.